dandalin VOA. Dandalin B-O-A. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Idan ba ku manta ba a satin da ya gabata, mun samu zantawa ne da samari da 'yan mata daban-daban domin jin ra'ayoyinsu musamman akan dalilan da ke sa wasu iyaye hana 'ya'yansu soyayya da wasu samari kai har ma kin amincewa da aure tsakaninsu a ta dalilin haka ne muka nemi jin ra'ayoyin matasa akan tambaya kamar haka wanne mataki zaka ɗauka idan iyaye suka ki amincewa ka aure ɗiyarsu ko kuma da kake kauna gaskiya ni in dai muna soyayya Allah ya gani ni ina tunanin in ma dai bamu gudu ba gaskiya dai ko ciki ne sai na masa eh gaskiya in dai tana so na ina son ta magana ta gaskiya zan iya ta tambagarin da ita mu kurare mu tafi wani gari mu jaya mana aure tunda dai addini bai hana ba fatan an ce abin da babba ya hango karamin yaro ko ya hau kan dala ba zai gani ba. Kaɗan daga cikin ra'ayoyin wasu matasa kenan kamar yadda za ku ji a cikin shirin samartaka na wannan makon. A gyara zama domin jin cikakkiyar hirar. Hello, assalamu alaikum. Yawa nake magana? Kana magana da Jamilu ba Total Zero. Yawa, to satin da ya gabata Jamilu mun yi magana akan ra'ayoyin samari a dalilan da ke sa iyaye ke hana ƴaƴansu aure su samari. To a wannan satin shine muke so mu ji idan haka ta kasance da kai misali iyaye su nuna cewa ba su yarda ka aure su ba. Wani mataki zaka dauka? Eh, eh gaskiya in dai tana so na ina son ta magana ta gaskiya zan iya daukan ta bangaren da ni kawai shine ra'ayi na wannan ka dauke ta ku gudu ku garin eh zan ya daukan ta inda tana sona ina kanta ba ka ganin cewa misali shawo kan lamarin ta lalama ko ta amfani da iyaye ko magabata ko malamai da sauransu ba zai fi cewa ba mai kan ku gudu da ita eh hakan ma zai iya yiwa daga baya in dai an buƙaci wannan din ni mai iya dawowa ne a hakan To idan ta nuna tana son ka amma da dafa gudu ba ya za ka yi kenan? Ba in na iyaye na suka gaskiya min shawarwari wacce ya kamata in na ya kamata na hakan Mai iya bi ne in ban gani ba zan da yi masa dole baka tunanin cewa misali in ka gudu daga baya akwai wasu matsala wasu wani abu na kasancewa misali a sa'in sanda neman ka ko wani abu kana ganin duk irin wannan ba zai iya kawo cikas ba eh gaskiya da wannan dan wannan amma dai ita soyayya dama ai haka take ki kuri za ka ranga ganin abubuwa suna ta faruwa da dan bunƙasar arzikin ƙasa kuma sannan su auren juna. Soyayya burgewa kuma sunana Hafizu Hafizu da Kabiru. Satin da ya wuce mun yi magana mun tattauna mun ji eh, ra'ayin samari daban-daban akan irin dalilan da ke sa wasu iyaye ke hana iyayensu ko kuma ce iyayensu mata mu'amala ko eh, su wani hata aure su da sauransu a eh. To eh. a wannan satin muna so mu ji idan haka ta kasance da kai misali me wani mataki za ka ɗauka? Misali ina son yarinya mugun so. Eh ita ma tana son ka. Tana fara in kuma iyayen ta zo su ce ba za su bani ba. Sai ba sai da ba eh. A ah, su ba sai sai na zuwa sani ba zai yi. to ya za ka yi kenan duk da muna son juna kawai da mu zo mu zauna a shawara ne bugo samu yan kudu mu kwarare mu tafi wani gari mu jaya mana aure tunda dai addini bai hana ba wanda to kana nufin in ka tafi wani gari jama'a gari za su anshe ku haka nan a matsayin baki ko su kara mutu kudi za mu je mu dan samu dan limamai tsofaffi a gari jama'a ko ba ga mun je muna san juna za mu yi aure da mu zo mu zauna mu ta zaman wani mata a gwanda mu yi auren mu tunda dai ba wani abu ne da zo a ce mu zo mu tona abu na banza wanda ya ce da aure kaga to ba ganin misali to ba ganin misali yin amfani da dabaru ko kuma irin malamai magabata da sauransu a sami iyayen ba zai fi ba maimakon ka gudu anya to ai irin wannan iyayen taurin kai da su in ma ka ba za su kuma malamin da ya za su yi wata fata ce to ai kai da kayan mallaka wuya ne eh ke sai waye da kuma kai za a zo a ta tumbara ka kai ka ya gudu kuma shi ka san so makawo kana son ta tana son ta in aka zo aka rasa kuma sai ka zo ka rasa rayuwarka kuma ga an fito a mori rayuwarka da da rashin rayuwarka haka wanda ana sa ka gwanda a baka kawai ko a ba baka ita ka aura ko za a aura ma ba kawai da zai san a nemo wasu iyayen a zuwa ya aura a nemo wasu iyayen daga wani wuri daban eh ana cewa ana akwai na kan haya in ka ta samu mutum yana dan jin a ƙauye ka dan ba shi labari ai gashi gashi gashi gashi kawai tara waje dan uwanka ne kai ka zo daga ƙauye daga birni gashi gashi gashi gashi kawai tara mutane da san waye ba kace ai auren aka kawo gidansa irin shi ne waliyin ka daga birni aka shiru a zo zuwa auren kawai ana daura kwana ɗaya kwana biyu sai za ku dan je irin kwana yawa yawon arba'in din nan sai da banza biya saboda kanan kuma sai ne wajen ba ganin matsaloli za su iya misali ko kuma iyayen da ta fara neman su zuwa su nemi su ƙara iyayenka cewa kai sai san biya kwace wa ko wani abu to ai iyaye na ba iyaye na sai na ba ai ni riga na tayi sai ai da na da ne gobe na ta ji daga daura in ne wuri ne ka dina a wari a yaka zamu ce fulanin taki idan muka dan tira ni muka dan yi bige bige da kai mu kuma tsaye muka je da mun da alabai duk mun muka je muka ga da bahaushe ma ba mu zo ne mu inda ba a dina zamu ba ma kawai nan zamu je mu lafi kawai wanda zai kawo labarin mutum da baya jin in bahaushe ne da ya gan ku ka ga mai zai ce kai ai wannan tara ba kaza bahaushe wata gida yan gari ta yau eh, je ko ya faɗa wa yan sanda ko wasu kuma a zo a kawo mu a ai wata kila ma ta ko trafficking ke yi na mata irin wannan wani ran ka tafi inda ba a ji yaran ka kana in kai sa'a kuka tallaka sai ka ji ana neman ku faransa ko germany ko kuma kun shige cikin yan gudun hijira da kusa ta wasu kashe su iyaye boko haram su ta kashe iyaye su ta yaga su yan gudun hijira to wato wato wato zaka iya barin gida saboda soyayya kenan ka ka bar yan uwa da kowa sai in ba san nake ba in dai ina son ta ce kai kuma naga tana suna kawai zan duba cewa halattun da zan mata tunda har tana suna sosai kawai biyan bukatar mun a aure. suke shi riba ce ya ya aure to kuma mun zauna ba yi mana za a yi kaga ba riba ce ba yi da ta faduwa da kuɗin sa wai mu je da za a yi aure da kuɗi so wato za ka iya haƙuri da duk wani abu da kake da shi da iyaye da yan uwa ka tafi kawai saboda iyaye da yan uwa da duk mutane da jin daɗi da rayuwa ta al'ada san muka aure muka gama muka samu kamar ƴaƴan biyu mu da ka ga dai ba za mu da za mu da sai mun haihu da biyu aura soyayya gobe juna ya mulale ka aura yanzu ko rana Usman. To Malam Usman satin da ya wuce mun tattauna akan dalilan da ke sa iyaye su hana 'ya'yansa aure su ki yadda da amincewa ko kuma su amince musu auren wasu waɗanda suke so. To wannan satin muna so mu magana ne akan waɗannan matakai za ka ɗauka idan haka ta kasance da kai misali. in ni ne dai in dai muna soyayya kuma Allah gani na da gaske san da nake da aure ta gaskiya matakin da zan dauka zan bi lallamin iyaye idan hakan ba ta kasance ba in dai yarinyar ta amince da ni gaskiya ni ina ga kawai za mu je mu aure daga baya sai mu dawo aure ku je ku yi a yana kenan no kawai a wani a gari a gari kamar yaya ba alkali ko inda yanzu an ci gaba akwai hukuma hukumomi masu irin kula da irin wannan abubuwa zan ba abin a hukumance to misali kasan in aure ka ce za ka je ka ba a hukumance misali iyaye ba sa hannu ba wa zai mata kayan ɗaki wa zai mata sauran abubuwa da ya kamata a kawo ta da su gaskiya ni in dai muna soyayya Allah ya gani ni ina tunanin in ma dai bamu gudu ba gaskiya dai ko ciki ne sai na masa gari dai da gaske soyayya nake ni da ita har muna hmm. son juna kuma Allah ya gani irin we spend time together mun building rayuwar mu daga baya kuma kawai saboda rashin wani dalili kawai a ce ba za mu aure tare da ita ba eh, wato sai kawai ke wata nawa irin na wasan kenan gaskiya wato da yadda za ku ai magana ne gaskiya a cikin ba mm. ka wato dai bi kun yi taking time kai da ita kuna soyayya kuma lokaci sai kawai a ce baraka fara a aure ba a wato da yadda za ka yi kai kawai da kai da kenan no ni ina tunanin wannan shi ne zan ta an aka ce ta yi daga baya dai ba yadda ra'ayi ba yadda ra'ayi dai kai tun dai ke za a zo dai kuma a to baka tunanin cewar kuma irin misalin cewa ka ta ciki abin zai shafe ka daga baya a zo ko kuma yaran daga baya su fara sun girma a ji labarin cewa ga abin da ya faru tsakanin ka da mahaifiyar su su ma yaran daga baya za mu fahimtar da su irin rabon soyayya ne ya sa har za mu samu da a ce hakan ba ta faru ba da ni da ba mu su da bayi ne baban su ne ka ganin kamar cewar sa ka sa malamai a ciki da iyaye da sauransu domin a shawo kan iyayen ba zai yi sauki ba no shi ne ai na gaya ma idan abin ka bi shi a hukumance kike like tunda ga yanzu kaman Kano muke akwai hisba akwai kwamiti za su shiga su fita su gani yasa ma iyaye a kwas ba sa son auren me yake faruwa haka haka har wannan abin da ya yi abin da aka ki dai fuskantar juna in dai ba wani aibu ba ne yanzu gaskiya ni ba zai yi kawai a ce kawai an tafi haka ba wato sai dai an tafi da tukwici ya mara nisan aura Wa alaikum salam da wa nake magana? Kana magana da Sanjira. Yawa a satin da ya gabata akwai hira da muka yi da samari da mata da dama misali akan dalilan da ke sa iyaye sukan hana wasu samari su nemi yan mata ko kuma irin bai hana haske su girgama abin ko da ya da aure su hana. To wannan eh. satin eh, wannan satin muna so mu ji dalilai idan haka ta kasance da kishin wani irin mataki za ka dauka? Zan zauna in yi tunani in yi dogon nazari in ga me yasa har iyaye na suka hana ni wannan abu kasan an ce abin da babba ya hango karamin yaro ko ya hau kan dala ba zai gani ba. Maybe su sun san akwai wani illa a tattare da haka. Kuma in ne musu biyayya na halin Allah ya sa gabana ya zama mai kyau. In kuma ban yi musu ba na je na dage na sai na auri wannan. To kaga wani abin yana faruwa. Na san I will have my first blame. haka ne to amma kamar yadda su yawanci wasu samarin suka faɗi cewar in kana ƙaunan mace ko kuma kana ƙaunar eh, san budurwarka eh. kana kuma so so ne yana da illa da haka ba za ka iya ba su iya haƙura ba wani ma cewa shi guduwa zai da ita me za ki ce game da wannan rashin tarbiyya na san yana san so yanda yake ai shi ma kamar abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ka tsananta soyayya wata rana zai zama kiyayya kuma kar ka tsananta kiyayya wata rana yana rikidewa ya zama soyayya in hmm. har ya gudu da ita suka gudu wallahi wata rana sai sun zo sun yi regretin abin da suka yi number one kenan number two kuma sai sun zo consequences ɗin su ma sai su sun yi musu something ko kuma ma su yi abin da ma ya fi abin da su suka yi. To ganin yadda wasu samarin kuma suka bayyana ra'ayinsu cewar dalilan da ke sa wasu iyayen na hanawa ba wai rashin ba wani dalili bane kwara illa suna danganta abin da rashin abun duniya eh, misali arziki ko na abu. iyaye sun kasu kashi da kashi. Akwai iyaye masu son abin duniya gaskiya. to idan irin saurayi ya zo ba shi da komi ka gane eh. ba sa duba kwalitin ɗin shi ba sa duba nutsuwar shi ilimin shi mu'amalar shi da mutane no wasu iyayen wadda a after is kawai su dai su ga yarsu ta auri mai kuɗi to idan irin wannan ne misali kuma kika fahimci haka lalle lalle haka za ki eh. amince da su ɗin da haka da ke zauna a gaskiya zan je in kai su wurin na gaba da su in wani Allah in iyayen wasu na da iyaye zan je in kai karar su in ce to gashi gashi abin da yake faruwa in kuma ba su da iyaye ai ta dole dai a dai society dai ba zai yi dole sai ya kasance akwai wanda suke jin magana. Eh. in kuma har ta kai ga society ma ba wannan ba it's quite okay za ka je gurin hukuma ai yanzu an yi hukumomi masu irin masu tasirin waɗannan cases wato sai ki kai kai karar su kenan ko ko yes kuma ka ga har hukumar ma za ta buƙaci shi wanda kake so din ya zo a zo a zauna conversation wannan eh, wannan anxiety din shi ya zo ku zauna a duba a gani in har abin da kika faɗa gaskiya ne dama ba za su yi action nan take ba sai sun zauna sai an yi nazari in aka yi nazari sannan kuma suna iya aura miki ma shi wannan ɗin da kike so don sai an yi reconciling da iyayenki kuma a kan za ka ga in iyayen aka fahimtar da su illolin abubuwan da suke fa da za su jefa 'ya'yansu ko 'yarsu su sai hmm. za suna wasu iyayen za ka ga suna amincewa kuma wanda ba su amince ba to wallah Allahu a'lam a cikin wasu matasan da suke cewa su a nasu ra'ayin suna ganin abin da mafita abin da ya sauki kawai saboda wasu iyayen da suka hau garin na sun ba yadda za a yi kuma ina kai ba su ka taɓa yadda ba suna ma cewa za su lalace ta suna ganin cewa abin da ya fi sauki kawai su yi yarinya nan ciki da za ki ce game da wannan gaskiya ba su kyauta ba. mura kai ka haura Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da wani ke magana? Dan da Zainab. Ci mun ji ra'ayoyin matasa maza da mata a dangane da irin dalilan da ke sa wasu iyaye su hana ɗiyansa auren wasu samari. Idan haka ta kasance da ke misali in ke ce wani mataki zaki dauka eh, matakin da zan dauka na san me bi ba a jirgin da iyaye na sun yi bincike sun ga kawai a hakura to amma wasu samarin da dama suna cewa ba rashin alheri bane wani lokacin iyaye wasu iyaye na danganta abun ne da irin arziki misali in saurayin bai da abin hannu me zaki ci game da wannan eh, eh to ya danganta da yanayi amma ni inda da iyayena suka faɗa min haka na san ba alheri zaɓin da suka yi min ƙarfe ko a lokacin ba su da daɗin ƙarfe zan ji riba zan ga riba su. ko mun san da kike mai misali in suka nuna cewa su saboda bai da kuɗi bai da arziki ne misali za ki amince da dai magana da suka faɗa miki? wasu yake za su yi ne ba zan iya amincewa da haka saboda na san wata ran idan ka aure su za ka zo ku yi arzikin tare. to idan misali sun ce a su ba su yadda ba saboda bai da arziki ke kuma kin san cewar lalle akwai ana sa ran wata rana in Allah ya yi a arzikin tare to in haka ta kasance ya zaki zaki bijire ki kine ko ko dai ya zaki ko ko zaki bin shi ku gudu a'a ba zan je masa mu gudu ba saboda na san arfe ba zan gari ba ba zan yi hakuri in bi umarnin iyayena to kamar yadda wasu samarin kuma ke cewa misali saboda san rai na 'yan uwa da abokan arziki wani lokacin suka hure mu iyaye kunne su sa iyayen su bijire su juya musu su juya budurwa baya su ce ga wanda suke so ta aura kina ganin haka bai rika bai kamar bai zama auren dole kenan ba eh to gaskiya tun da suka iyayen aka kamar bai zama auren dole ba inda iyayen ne kawai suka ga haka shi ne za a ce auren dole su ce maka ga zaɓin kawai kai kai to amma kin kawo wanda kike so an ce ba a yadda ba ai eh. kamar an hana ki zaɓin nan kenan ko ko ba haka ba A'a ba a hana ni zaɓi na ba na da iyayen sun binkita sun ga ba aka bani ba ko ga wani halin mara kyau haka. Da su to malam hafiz dausu kamar yadda muka tattauna satin da ya wuce da wasu samari da mata mun ji ra'ayoyinsu akan dalilin da ke sa iyaye wasu iyaye su hana iyansu auren wasu samari so a wannan satin mm. sai muka ce muna so mu misali idan irin wannan ta kasance da ke in ke ce mm. wani mataki zaki ɗauka eh, matakin da zan ɗauka zan yi haƙuri in bi umarnin iyaye domin duk abin da iyayenka suka hanga suka ce maka ka bi ko da ba alheri ba ne idan kai haƙuri ka zai zame maka alkhairi a gari. Amma kuma kamar yadda samarin ke cewa wasu iyayen mm. son zuciya ne ke sa irin waɗannan abubuwa misali sun ga san hangi misali ba wani abu suka hanga ba amma gani suka san hangi wani ke da dukiya suna so kuma da an ra'ayin yarinya cewa ta je wurin mai dukiya nan ta kyara ainihin talakan tun da shi ba kuɗi gare shi ba me za ki ci game da wannan. Eh wannan wasu iyayen suna kuskure amma ke a matsayin ki na ya yanda Allah ya ce ki bi iyayen ki duk ko da sun zo da kuskura idan ki haddan girman Allah kika biyayya to nan kuskure ta ya gane miki alkhairi a karshen rayuwa to idan suka kawo wani wanda baki so suka ce shi lalle lalle suke so ki aura ya zaki ni to ai kamar abin da na faɗa maka a farko ne babu uwa ko uba da zai ɗauko wanda zai zama shari ga ɗansa yake ya aura ko zai zama musgunawa ga ɗa yake shi yake so ya aura tun da duk duniya ba wanda ya fi iyaye kanta. amma akwai ko da su hangen su suna ganin alkhairi ne amma a zahiri ba alkhairi ba ne sakamakon biyayyan nan da ɗaje to sai Allah ya girkita sharrin ya koma alkhairi amma akwai wasu iyayen da ke ganin su hangen dukiya ke sa su turi ma 'ya'yan kunne su nuna eh, wanda ake danganta kamar da auren dole saboda in eh. ta bata so amma sun riga sun sa mata a baki kuma kunne saboda ita kuma tana da biyayya su dole kawai ta amince da haka nan da ƙarshe kuma abin bai kyau mm. wannan kina gabe kaman sha da ainihin Wannan mm. gaskiya akwai matsala iyaye suna cuta ƴaƴansu su jefa su a wani mawuyacin hali amma an haka ta kasance a kai kaina gaskiya ni ina gaya maka abin da zai yi haƙuri da biyayya domin Allah ya ce yana tare da masu haƙuri kuma yayin da kai wani haƙurin ka bi umarnin su ko da ne dukiyar nan yana da wulakanta mata ba ka ga idan ya auri wata har in girman Allah ta yi biyayya sai kika zama alkhairi mai zama ya canza halayensa ya yi mata biyayya. amma ba abu ne mai kyau iya ɗaya su rinka jayayya da iyaye har su bijire musu wasu su bi mazajen wasu su nuna iyayen ba su isa ba ba za su aure abin da suke so ba su abin da suke so za su aura cire ne to amma in kin yi auren nan ba su za su zauna miki da mijin ba ke za ki zauna da abinki kuma kin san zama ba su tsakanin ma'aurata akwai matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ita jibilatul qulubi ala hubbi man ahsana ilaiha ita zuciya an halitta ta da kan mai kyautata masa da kuma kin mai nuna masa irin matsalolin da ake samu a auratayya har in an samu mace mai biyayya da wahala da wahala ta duk mugun halin mutum ya ji don baya san ta ba ta son shi ta aura ya rabu da ita cikawa tana sa ka so abin da ba ka so yayin da ta je ba ta son miji yi haƙuri ta danne ta biyayya ta ta wayi gari saboda ta mata da ke dinga yi sakamakon biyayya da take masa a wayi gari ba wanda take so ke da shi. Ma sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a da waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Ibrahim Jirmai daga dandalin VOA nake cewa matasa a cikin gaba da zama masu ƙaunar zaman lafiya da kishin zuci. Kamar da masu iya magana suka ce, zama lafiya dai ya fi zama ɗan sarki. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.